bangare na biyu o oh, oh, daga ya ga mai shayi excuse my shy i want shy an zuba kuma an bashi dan gayya sha shayi ya lalaba aljihu oh, ashe wandan ba aljihu o dan gai mungun bawa ya ce wannan larabci kama mawai ashara wahi kullu wajidan ashara shayi ba abin da idame shi dan zai gungun bawa dan zai yayi karan mato ina tafiya ya ga yarinya yarinya sai cikin ne bebe ai sai cikin ne bebe come on come on ciki ne bebe yarinya sai ta zo come on, side. I tell you something, I tell you something. I say, Madam, I know you. Remember? I forget you. I forget you. I forget me? Yes, I forget you. I say, remember me. Me, I know you. in 1975, 76, 77, 78, 79, also 1910. I know you. oh, la ilaha illallah. Then they move on. Excuse me, madam. I say, borrow me now. Takao Tabashi. da ta kawo kuma ta bashi yabba ɗan yaran nan wanda suke turin mota domin motar ta ƙidai tashi ba abin da ya dame shi kudin sai ga cikin ofis excuse oga i am bob guy i am bob guy no work no work no work no work yes i say no work no work Okay. Ta turera. Ga naira biyu an bashi. Dangai mugun bawa. Ba abin da ya dame shi sai ga shi gidan dila. Yanzu zai kawo mu. Yanzu zai kawo An buɗe. Ya yi sarraf. Ya shige ɗakin. I say, Dila, three movement, one side. molding, one side. Six molding, one side. Eight molding, one side. An naɗa kuma an bashi. An naɗa kuma an bashi sai ya wani turanci. Condemn this, what it is, what I become. To daga can sai ga yaro. Bob Guy, Bob Guy. Eh, what in? You are dying, don't die. Pardon? You are daddy, don't die. Okay, forget. God yi fa aljanna mu kuma kwana muna easy. Tangai mu gumbawa ba abin da idane shi. Yana fita suka karo ku da yarinya. Da suka karo ku da yarinya Bogey! Bogey! Look me now! Me? I know no, no. You today, she's telling me, neighbor, you not. Eh? I forget. I forget. I don't know me. Tell me now. Yes or no? Okay, madam. No, yes, no, no. la ilaha illallah sun rigima kuma sun ɗan shirya to sai ga su wajen dansi ɗan gai ba ko sisi ya wuce mu kuma ya zauna shi babu abin da ya dame shi Allah service come here tell me service I say eleven dozen ilaha illallah dan ga ya kwashe ta dan ga ya ɗebe ta sai ga shi gidare da kai malam gari kuma ya waye dan kai mugun bawa ya ɗau rigarsa ya dau ɗau sa ya dau hulan sa dan gayi ya sanya excuse madam i'm going from aiki karfe tara zan kai ko yaro karfe 70 ma ba yaro sai hamma క్షేమమ్మ Thằng này mugun bawa, ba abin da ya dame shi. Sunan wandan ɗan gayi filin uptown. Mai kafashin takalmi, ba abin da ya dame shi, ɗan gayi mugun bawa, ɗan gayi a rage mà. ya kishin wata yarinya halar madam halar madam Kwaftan gayi, mun bawa sai Allah ikiyar kai mu kai raba da karnan dan gayi. Shi babu abin da ya dame shi, dan gaye sarkin rinto mai share gari ku da wandonsa.